Assalamu alaikum jama'a na Alinu. Ina so in amfani da wannan daman domin taya daukacin al'ummar musulmi murna zagayen wannan wata mai albarka wato watan Ramadan. Allah ya karbi ibadun amin. Idan Allah ta nuna cewa labarin zuciyar da ce dole ne a rabu. Ko da da mutumin da kake tunanin cewa zama cuando pues, me